Manchester City ta lallasa Swansea City da kwallo hudu da nema a wasan Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na 17 wanda ake masa lakabi da wasan tsakiyar mako. Wannan nasara da Manchester City ta samu ya bata damar kafa tarihi a gasar ta Premier inda ta jera wasanni 15 ba tare da an sha ta ba. newcastle kuwa ta sha kashi a hannun everton ne da kwallo daya da babu sai kungiyar kwallon kafa ta southampton ita ma ba ta da daɗi ba inda leicester city ta bi ta har gida ta lallasa ta kwallo hudu da daya liverpool a gida sun yi canjaras babu ci tsakaninsu da west bromwich west ham kuwa sun tashi babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta arsenal manchester united ta samu nasara akan Bournemouth da kwallo ɗaya mai ban haushi dan wasan ta nan Lukaku sai jefa kwallo a raga Tottenham ta doke kungiyar kwallon kafa ta Britain and Hope da kwallo biyu da nema sai Manchester City a yanzu take jan ragaman da maki 49. Manchester United kuwa take mataki na biyu da maki 38 sai kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana mataki na uku da maki 31. A Bundesliga na kasar Jamus kuwa inda aka fafata a wasan mako na 16. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim ta doke Stuttgart kwallo daya da babu kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta doke kungiyar kwallon kafa ta kolin da kwallo ɗaya mai ban haushi shalke Opo a gida ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta augsburg da kwallo uku da biyu bayan kusin ta samu nasara kan wai da bremen da kwallo daya da babu a yanzu haka dai kungiyar kwallon gafa ta baya munich din take jan ragaman da maki 38 sai kungiyar kwallon gafa ta shalke ofo a mataki na biyu da maki 29 leipzig tana mataki na uku a teburin na kasar jamus da maki 28 a bangaren saye da sayarwar wasan kwallon kafa ta duniya kuwa wakilin mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta manchester united david de gea ya ce shi ya kawo koma baya akan batun sayan dan wasan zuwa kungiyar kwallon kwallon kafa ta Real Madrid George Mande wanda shine wakilin dan wasan Cristiano Ronaldo ya ce yin hakan ya zama masa dole saboda ya sayar wa kungiyar ta Real Madrid Cristiano Ronaldo amma dan wasan a yanzu haka baya jin daɗin zama a kungiyar ta Real Madrid. David De Gea wanda yanzu taurasa yake haskawa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a yanzu haka ya kama wasanni goma sha biyu kenan ba tare da an shashi wata kwallo ba wacce ake mata takin clean sheet a turance a gasa daban-daban da ya kama wa kungiyar tare Manchester United. A shekara ta 2015 ne dai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta yi yunkurin daukan ɗan wasan don ya koma kungiyar ta amma abin ya ci tura yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta raba hannu ne wajen neman mai tsaron raga wanda take fama da matsalarsa inda ta lissafa jerin su guda uku da David De Gea na Manchester United sai kefa na kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Bilbao da ke Spain din da kuma mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta chelsea ko chios a yanzu haka dai kungiyar tana bukatan kafin a rufe tana bukatan a watan janairu ta ɗauko ɗaya daga ciki domin taimaka mata a kungiyar iya abin da ya samu ga kenan a labarin wasanni daga nan dandalin biyoyi huta lafiya